ana ci gaba da muhawara tsakanin mabuta sarautar gargajiya masana kimiyyar siyasa da kuma na shari'a kan al'adar tura sarkin yankan da aka tsige zaman hijira a nesa da masarautarsa. ba ruwan sarki ya shiga harkar siyasa shi kuma gandujan nan ya tabbatar da cewar sarkin nan a kuɗi ya bada domin a yaƙe shi a fili. sarkin bindigar sarkin daura ya ukaca ke martani kan tsohon sarkin kano sunusi lamido sunusi da aka tsige da tura shi hijira jihar nasarawa. Thank you. Thank you. Sarakuna da tsohuwar daular Sokoto ta Shehu Usmanu Dan Hodiyo na samun damar mulki har ƙarshen rayuwarsu ko kuma su rasa mulki don saɓani da jagororin larduna na Turawa, gwamnonin farar hula da kuma ƙarƙashin mulkin soja. Ba mamaki hakan yana faruwa ta hanyar murabus. Masanin tarihi da siyasa Ahmad Ibrahim Lau ya ce ba sabon abu bane tsige sarki da tura shi zaman hijira a tsohuwar daular. Ba a bari su zauna a lardin da suka yi mulki. Sai a kai su wata lardi mai ɗan rata. Na ɗaya duk wanda ya ce zai je wurin su sai ya shirya. Na biyu in ya je din ba a abin da zai iya aiwatarwa ya kaci ya sada zumunci ya ba da mubaya amma ba wani tasiri da zai yi na yunkurin dawo da wannan basaraken kuma wannan an fara shi ne tun sanda su sarakan suke da ƙarfi bisa ga tarihi sarkin kano alu aka sauke shi daga kano aka doke shi aka kawo shi lokaja akwai sarkin zazzau alu shi ma aka kawo shi nan lokaja a akwai sarkin kwantagora sarkin sudan mai kwantagora ibrahim na bamash aka sauke shi a kwantagora aka ɗauke shi aka kawo shi lokoja akwai sarkin musulmi muhammadu mai tambari aka sauke shi daga sokoto aka ɗauke shi aka kai wukari ka duba sokoto kuma ka dubi wukari ka san ko mutum ne abin da ba daidai ba sace ya kake abu kamar dattijon wukari <laughs> amma a ɗauki sarkin musulmi daga sokoto a kawo shi wukari gudun hijira ka san cin mutunci ne sai dai kada ya wuce haka. Lauya mai zaman kansa Abuja barista Yusuf Salon mutum biyu ya ce tura sarkin da aka tsige zaman hijira ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. Shine abun da sashi na ɗaya ya faɗa na dokar Najeriya idan ka zuba wannan sashin ka kuma duba abin da ya faru a Kano na cire sarki da kuma yadda aka tura shi hijirar da aka yi an taka dokar ƙasa nan saboda me dokar ƙasa ta ba wa kowane ɗan Najeriya dama da kuma haƙƙi ya rayu cikin lumana ba tare da wani ya takule shi ba ba kuma tare da wani ya tsaye tsare shi ya katange shi a wani guri na musamman ya hana shi tafiya ko ya hana shi fita ba duk wanda aka ma wannan to lalle an taka haƙƙinsa kuma an shiga haƙƙinsa kasancewar masarautu na gargajiya ne in ji barayin bauchi sunusi babar takko ya ce akan tura tsigaggen sarki hijira ne don gudun ta da fitina a baya dama kai wanda aka tube kai ka kan faɗi yadda ma kake son a kai ka ba lallai ne a kai ka inda ake so ba al'ada ne ana yin sa domin samun zaman lafiya in aka ce za a bar sarkin da aka tube a cikin garin da aka tube shi to babu mamaki ba ne yana da masoya to za su dawo gindinsa ba za su daraja ɗaya gidan ba ainihin gidan sarautar kusan sai a samu sarakuna guda biyu a cikin gari guda saboda haka ake ɗaukan shi sarkin da aka tube a fita da shi daga cikin garin har zuwa wani lokaci. In gwamnoni sun fi sarakuna ƙarfin iko to me yasa sukan sunkuya a lokacin musaba da sarakunan ko durƙusawa wajen gaida sarakunan ga amsar masanin kimiyyar siyasa Ahmad Ibrahim Lau. tunda mulkin turawan mallaka ya shigo, DO baya cire takalma takalmin shi zai shiga fada to haka gwamna in ya zo shi ma da takalmin shi zai shiga daga nan aka ɗauko wannan kakkaɓe darajan sarakunan ko darajan fada ɗin sarki zai ba su kujera su zauna labari daga wata majiya da na samu na nuna sauyawa tsohon sarkin kano sunusi lami da sunusi matsuguni zuwa wajen da ya fi ma'ana nasura da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya